وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kuma kowa a cikinsu zai zo masa ne shi kaɗai, a ranar alƙiyama, tilo ba mataimaki ba dukiya